صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ثم اعلموا رحمكم الله أن الله كرم ابن آدم كما قال عز وجل في محكم تنزيله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ومن أجل كرامة الإنسان جعل الله حياته وحفظها كحفظ حياة الناس أجمعين قال جل وعلا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقد جعل الله ذلك من وقد جعل الله من منطلق هذا في جميع الشرائع ضرورة حفظ النفس أنه من مقاصد تلك الشرائع وذكر وغرس ذلك في فطرة بني آدم فما من قانون وما من شريعة إلا وفيها تجريم قتل النفس البريئة وقتل النفس من أعظم العقوبات قرن بالشرك في محكم الكتاب في محكم التنزيل قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وجعل الله تعالى القتل رتب عليه أنواعا وألوانا من العقوبات قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فهذا يدلنا على ضرورة حفظ الأنفس ولا أشد حاجتنا إلى التذكير بهذا المبدأ منا في مثل هذه الأيام التي يسعى الناس التي يسعى الناس لطلب العز في هذه الحياة الدنيا إما بنصب السلطان أو بالتقرب إلى من يفوز بالسلطان يجاء يوم القيامة برجل, قد قتل برجل مقتول فيأتي يوم القيامة يمسك برأس قاتله ويقول, ويقول للرب عز وجل يا رب سل هذا لم قتلني فيقول إنما قتلني طلبا للعز فيقال ألم تعلم أن, العز أن العزة لله جميعا فتؤخذ سيئات المقتول وتطرح على القاتل ثم يكب في النار سبعين خريفا وقتل النفس عباد الله من السبع المهلكات من السبع الموبقات التي حذرنا الله تعالى التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال اتقوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الذهب وقتل وقذف المؤمنات وقذف المؤمنات الغافلات القانت وقذف المؤمنات الغافلات المحصنات وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف هذه الذنوب بأنها من الموبقات وهذا يدل على عظم أمرها وأن التوبة منها من عزائم الأمور ومن لم يتب منها ومن لم يتب منها فلا يكون في فسحة من دينه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما فاتقوا الله عباد الله واحفظوا أنفسكم واحفظوا نفوس غيركم فليس هناك في هذه الدنيا شيء يستحق أن تسأل, يستحق أن تسأل لنيله وفي طريق ذلك سفك الدماء فهذا ليس من ديدن بني آدم ليس فيه من دين ولا خلق ولا حضارة فاحذروا عباد الله واحذروا من التعاون على الإثم والعدوان فإن الله تعالى نهاكم عن ذلك وقال صلى الله عليه وسلم من أعان على سفك دم مسلم ولو بكلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله فإنا لله وإنا إليه راجعون انظروا إلى هذا الوعيد وتفكروا فيه الذي يأتي الله يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله يوم يأتي الله بتسعة وتسعين رحمة من بين الرحمات التي قسمها الله والتي أنزل الله في هذه الحياة الدنيا رحمة واحدة وأبقى تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة فالذي سعى والذي أعان على قتل نفس مؤمنة ظلما وعدوانا ولو بشطر كلمة يأتي وهو آئس من هذه الرحمات فهذه مصيبة لا مصيبة أعظم منها أعاذنا الله وإياكم من حالة أهل النار ويجب علينا معاشر المؤمنين أن نتعاون على البر والتقوى وأن نسعى لحفظ الدماء نسعى لحفظ الدماء فإنه مبدأ الأمن قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى واعملوا لأخراكم في هذه الحياة الدنيا فإن الدنيا سريعة الانقضاء فإن الحياة في هذه الدنيا سريعة الانقضاء نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة ينقوى مسلمي مجد أوران الله جل وعلا مجد أوران الله يندي چنچنت مجد أورانسا mu kiyaye Allah a bayyana da kuma a ɓoye kuma mu riko da wannan igiya da wannan amintatta igiyar addinin musulunci Allah ka rayar da mu akan wannan addini ka ɗauki rayukanmu akan wannan addini ka tashe mu a cikin al'u'yan al'umar wannan addini jama'an musulmi mutuna da irin girman da Allah maɗaukakin sarki ya yi maɗan adam Allah da kansa ya rantse ya ce wallahi mun girmama 'ya'yan annabi adam muka ɗauke su a tudu da kuma a cikin teku muka azurta su daga daɗaɗen abubuwa muka fifita su akan kan daga cikin waɗanda muka halitta fifitawa mabayyaniya yana daga cikin fifita fifitawar da Allah ya yi ma ɗan adam Allah ya sa ransa ya zamanto amintacce ne ya zamanto ma'asumi tsararre kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yawmikum hada fi baladikum hada fi shahrikum hada ya faɗi wannan kalma yace ku saurara ku ji rayukan ku da dukiyoyinku da mutuncinku wato masu alfarma ne tsararru ne kamar yadda alfarmar wannan rana take a cikin wannan wata a cikin wannan gari mai alfarma a cikin wannan wata mai alfarma sun san alfarmar ranar zulhijja ranar goma ga watan zulhijja sun san alfarmar makka domin ko a jahiliya an tsare alfarmar makka sun san alfarma na wata na watan zulhijja watan aikin hajji tun a cikin jahiliya an san alfarmar to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta wannan alfarma da suka sani yace alfarmar ran mumini da dukiyarsa da mutuncinsa kamar alfarmar wannan watan ne da kuma wannan rana da kuma wannan gari to shi yasa dan wannan daraja da Allah ya ba mu ran ɗan adam Allah ya sanya kashe rai guda ɗaya, kamar kashe gabaki ɗaya jinsin bani adam Allah ta'ala ya ce mun rubuta ma bani isra'il cewa wanda ya kashe rai ba da haƙƙi ba domin barna a bayan ƙasa to kamar ya kashe mutane ne baki ɗaya wanda kuma ya rayar da ita kamar ya rayar da mutane ne baki ɗaya ma'anar rayarwa shine bai yi ta'addanci da zai kai ya zuwa ga zubar da jinin ɗan adam ba to wanda diye wannan kamar ya bar bani adam ga baki ɗaya ne su rayu a cikin wato neman a cikin ni'imar Allah da falalarsa to wannan karama ta dan adam ita ce ta sa Allah ya dasa a cikin asalin halittar dan adam suka zamanto suna kin kisan kai suka mayar da shi wato yana daga cikin manya-manyan laifuffuka wanda yake ake sanya shi daga cikin barna a bayan ƙasa hatta fir'auna yana sifanta kisan kai da kan cewa kafirci ne a wajensa ballantana kuma mutanen kirki shi yasa dukkan shari'o'i da Allah ya saukar da dukkan tsare-tsaren shari'a da bani adam suka suka kirkiro kansu ba tare da bin shari'ar Allah ba kisan kai a cikin wannan shari'a yana daga cikin manya-manyan laifin fuka. domin tsare rai yana daga cikin abubuwa da suke yana daga cikin maslahar da tafi komai maslaha yana daga cikin maslahar da ake ganin su matsayin larura abubuwa guda biyar tsare addini da tsare rai da tsare hankali da tsare zurriya da tsare dukiya waɗannan abubuwa larurai ne samar da su ita ce maslahar da take tilas a samar da ita domin idan babu su babu rayuwa don haka Allah maɗaukakin sarki ya sanya kisan kai ba da haƙƙi ba ya gwama shi ya haɗa shi tare da shirka Allah ta'ala ya ce waɗanda ba sa kira ba sa bautar wani tare da Allah kuma ba sa kisan rai ba sa kisan kai na ran da wato ba da haƙƙi ba kuma ba sa zina wanda biya ya aikata wannan zai haɗu da mummunan uku ba za a musanya masa azaba ranar alkiyama kuma zai dawwama a cikinta yana wulakantacce Allah ya rattaba launi daban-daban na ukuba akan wanda ya kisan kai da gangan Allah ya ce wanda duk ya kashe ran mumini da gangan to wannan sakamakon sa wutar jahannam zai dawwama a cikinta Allah ya yi fushi da shi Allah ya tsine masa kuma ya tanadar masa azaba mai girma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa ba zai kasance cikin yalwa a addininsa ba matsawar bai haɗu da Allah da jini wanda yake ya same shi na haramun ba ma'ana matsawar bai haɗu da Allah da cewar a cikin littattafan a cikin a ɗin aikinsa akwai kisan kai ba wato al'amarinsa mai sauƙi ne matsawar bai haɗu da Allah da kisan kai ba ka mu duba mu ga girman wannan zunubi ɗan uwa musulmi wajibi ne mu tunatar da kanmu wannan tunatarwa a wannan gaba da al'ummar mu take ciki saboda ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa ake zubar da ake zubar da jinanan bayin Allah waɗanda suke waɗanda suke waɗanda suke barrantattu ba su aikata komai ba na laifi ba da haƙƙi ba ɗaya da babban abin da yake sawa ake wannan ƙoƙari wajen neman mulki ko samun matsayi wajen masu mulki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranar alkiyama wanda aka kashe shi ba da haƙƙi ba zai zo yana rike da wuya yana rike da kan wanda yayi kisan kan wanda ya kashe shi zai zo gaban Allah ya ce ma Allah Allah ka tambayi wannan me yasa ya kashe ni ya kashe ni ne domin neman izza Allah zai ce to ya sani cewa izza ta wace ni kadai sannan Allah ya umarni cewa duk laifuffukan wannan wanda aka kashe shi a ɗauko su a kifa su kan wannan wanda ya kisan kai sannan a jefa shi tafiyar shekara saba'in a cikin wutar jahannama ku duba ku gani yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi wanda aka kashe zai ce ya kashe ni ne domin neman izza wato domin neman mulki domin neman buwaya da ɗaukaka a bayan ƙasa ɗaukaka ko ka samu mulki ko ka samu kusanci da masu mulki domin waɗansu ba mulkin suke nema ba amma so suke su ga kan cewar sun taka wata rawa wajen samar da mulkin sun shafa ma fuskar su toka sun keta iyakokin Allah domin su sami yardar waɗanda suke neman mulkin wannan izzar da suke da awa suna nema to ranar alkiyama za su sani randa Allah da kansa zai ce musu to su sani izza ta Allah ce ta wace ni ne kadai yaya mutum zai yi da kansa akwai waɗanda kuma su ko ba su kisan kan ba da su ake haɗa baki ko su ba da mafaka ko su sayar da makamai miyagun makamai ga waɗanda an san za su kisan kai ɗin to ku sani sayar da makamai lokacin fitina haramun ne kudin da mutum ya ci ya cuta balbal masu fiƙe adda suna sayarwa ga 'yan bangan siyasa waɗanda yake sun yi tanadin yin kisan kai da tada zaune tsaye da yin barna wannan sana'ar da suke yi su tuba ga Allah su batta domin ittifaki ne na malamai cewa cinikin makamai a lokacin da ake fitina wato haramtaccen ciniki ne kudin da aka samu haramtattun kudane ne za ka samu kuɗi da Allah zai kwashe maka albarka a cikin rayuwarka ka samu kuɗin da ba za su yi maka komai ba sai dai su sanya ka kaje kai ta jinyar kanka ko kai ta maganin fitina ko wata musiba wadda Allah zai aiko maka sannan kuma ka je ka haɗu da Allah jalla wa'ala to wanda duk ya taimaka wajen yin kisan kai ta dukkan hanyoyi ko ba da mafaka ga waɗanda an san za su zo su ta da zaune tsaye ne ko ɗaukansu a cikin adaidaita sahu ko yin wani abu to su ma su saurara su ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wanda yace alaihi salatu wassalam wanda ya taimaka wajen kashe rai mumini ko da da rabin kalma ne ba da kalma ɗaya ba da rabin kalma ya ce uk bai ƙara cewa kashe shi ɗin ba ya ce uk da rabin kalma zai zo ranar alkiyama a rubuce a goshinsa cewa wannan an ɗebe masa tsauna daga rahamar Allah an ɗebe masa ƙauna daga rahamar Allah rahamar Allah ta ranar alkiyama wadda Allah ta'ala ya ce zai zo ma bayi da rahama casa'in da tara, wanda rahama ɗaya kawai ya sanya a duniya dukkan wani abu da gani na jin kai da yake samun bani adam daga iskar da suke shaƙa da abincin da suke ci da ruwan saman da ake musu da amsa addu'arsu da tsirar da su daga cikin haɗarurruka da tausayi da Allah ya sanya a tsakankaninsu da hatta tsakankanin dabbobinsu da horewar da Allah ya yi musu na dukkan abin da ke cikin sama da ƙasa rahama ɗaya ce daga cikin rahama guda ɗari da Allah ya ta casa'in da tara sai ranar alkiyama to wanda ya zo da taimako wajen kashe mumini za a rubuta masa a goshinsa cewa wannan ya yanke ƙauna daga samun rahamar Allah wannan babban musiba ce ta ishi mutum musiba in dai mumini ne in yi tunani akan wannan don haka 'yan uwa musulmi mu guji da zaune tsaye masu neman mulki jagororin siyasa da mabiyansu ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah in dai ku muminai ne in dai kun yi imani da Allah da ranar lahira da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuna so ku haɗu da Allah lami lafiya to mutum ba zai gushe ba yana cikin yalwa da zama lafiya da Allah matsawar bai haɗu da Allah da jini wanda yake na haramun ba to kuma shari'a ta zo da horo mai tsanani akan kisan kai shine kisafi, wanda ya kashe a kashe shi Allah ta'ala ya ce kun fil qisasi haya kuna da rayuwa mai girma a cikin yin kisasi abinda zai tsare rayuwar ku kenan yin kisafi? wanda ya kashe a masa hukunci na kisan kai in an tabbatar da hukuncin a kansa wannan shine abin da zai tsirar da mutane su samu rayuwa don haka ma'aikatan shari'a da musamman alkalai su ji tsoron Allah ma'aikatan shari'a musamman alkalai su ji tsoron Allah wanda haƙƙi na jini ya hau kansa ka danne ka taki to ka tanadar ma abin da za ka gaya ma Allah an zo an ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kan kisasi wanda bai kai na rai ba ana neman alfarma almahzumiya da ta jima almahzumiya da ta yi sata akan abin da yake bai kai kisan kai ba aka ce aje a neman alfarma wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce babu wanda zai yi wannan sai dan lelan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Usama bin Zaid aka tura shi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ita ta fito daga babban gida yana neman alfarma a yafe kar a yanke mata hannu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tashfa fi haddin min hududillah ka zo kana neman alfarma kan kada a tsayar da haddi daga cikin haddin Allah yace to ba abin da ya halakar da bani Isra'il al'umomin da suka gabace ku face cewa idan mutum mai matsayi idan mutum wanda yake gama garin mutane talaka ya aikata laifi sai a tsayar masa da haddi amma idan mutum mai matsayi ya aikata laifi sai a kyale shi yayin da suka yi haka sai Allah ya jefa iyayya da ba a tsakankaninsu sannan ya game su da uku ba don haka idan alkalai ba su tsaya sun tsayar da haddi ba idan jami'an tsaro masu bincike ba tsaya sun fito da mai laifi ba idan aka hada baki da su kan a rufe laifi a rufe haddi daga cikin haddin Allah to za su janyo mana ba Allah mun barranta daga gare su kuma Allah kai mana shaida mun barranta daga abin da suke mun fada akan cewa wannan abin da suke zai janyo mana bala'i a cikin al'umma da haka su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah domin azabar nan ba za ta tsaya a kansu ba za ta gane al'umma ne illa waɗanda suka yi umarni da suka umarni da kyakkyawa suka yi hani ga barin mummuna wajibi ne akan al'umma a tashi ayi inkarin dukkan abin da zai sa barnan nan ta kisan kai ya zamanto tana wanzuwa da kuma cewa waɗanda suka yi laifi ba za a gurfanar da su a gaban shari'a a aiwatar da hukuncin Allah da ya hau kansu ba to wannan isarwa ce da kuma neman uzuri awajan Allah jalla wa ala qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وأثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن زوجات النبي أمهات المؤمنين وأن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول علينا من هو أصلح لصلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين فإنك تعلم ولا نعلم وتقدر ولا نقدر وأنت علام الغيوب وأنت على كل شيء قدير اللهم أعنا ولا تعين علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم من أرادنا وأراد أمننا واستقرارنا بشر وسوء فأشغله بنفسه اللهم أشغله بنفسه اللهم اجعل الدائرة عليه اللهم احبسه في بدني اللهم اجعل كيده في نحري واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم إنا نسألك في نحور من عادانا اللهم إنا نسألك في نحور المفسدين في الأرض اللهم اكفنا شرورهم اللهم اكفنا شرهم وسوءهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في ديننا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان رمضان وجعلنا فيه من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاة salatikum yarhamkumullah